Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau Asabar biyu ga watan Maris ɗin shekarar 2019. A wani abu da ake ganin ka iya zama babban cikas ga shugaba Donald Trump, 'yan majalisar wakilai na bangaren Democrat a Amurka sun fara binciken ko shugaban ya ɓoye wa jami'an gwamnati da ke tabbatar da ka'idar aiki cewa ya ba tsohon lauyansa Michael Cohen wasu ɗaruruwan dubban daloli da nufin ya biya wata mai sana'ar fina-finan batsa da ake kira Stormy Daniels. domin ta rufe bakinta kan zargin da take na cewa sun yi mu'amala ta lalata da trump wasu shekaru da suka gabata wannan bincike da kwamitin na majalisar wakilai ya fara bangare ne na wani babban bincike da sabbin wakilai a majalisar na bangaren democrat ke yi wanda ke ci gaba da samun karbuwa watanni biyu bayan da suka karbe ikon majalisar har ila yau wasu kwamitoci uku na binciken wannan badakala wacce ta shafi shugaba trump da wasu na hannun damansa. sa binciken na zuwa ne kwanaki biyu bayan da tsohon lauyan na trump michael cohen wanda aka kunyata ya bayyana a gaban wani kwamitin majalisar inda ya ba da bahasi kan zarge-zargen da ake wa shugaba trump dangane da yadda aka gudanar da yakin neman zabensa a shekarar 2016 da kuma shekarar farko da ya kwashe a kan kujerar shugabancin ƙasar ta amurka shugaban sudan umar albashir ya sauka daga mukaminsa na shugaban jam'iyyarsa da ke mulkin kasar. jam'iyyar national congress party wacce ake kira ncp a takaice ta fitar da wannan sanarwa ne a ƙarshen makon nan bayan da aka kwashe makonni ana zanga-zangar nuna kyamar gwamnatin albashir yanzu haka shugaban na sudan ya mika mukamin shugabancin jam'iyyar ga mataimakinsa ahmed harun har sai zuwa lokacin da za a yi babban taron jam'iyyar a nan gaba inda a lokacin ne za ta zaɓi sabon shugaba amma dai ba a saka ranar da za a gudanar da wannan babban taro ba ita dai jam'iyyar ta ncp ita ke morar rinjaye a majalisar dokokin kasar kuma bisa wata matsaya da aka ce tsakanin 'ya'yanta shugabanta shi ke zama ɗan takaranta a zaben shugaban ƙasa ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa wato doctors without borders ko kuma medicine sans frontier ta dakatar da ayyukanta da take yi a wasu cibiyoyinta biyu na kula da masu fama da cutar ebola ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bayan wasu hare-hare biyu da aka kai kan cibiyoyin ta lamarin da ake ganin zai kara jefa yankuna cikin hadarin samun karin waɗanda za su kamu da cutar hukumar lafiya ta duniya da who ta kwatanta waɗannan hare-hare da aka kai a ranar 24 ga watan fabrairu a yankin da ake kira katuwa da kuma na ranar 27 ga watan fabrairu a yankin butembo a matsayin abin ai allah wade da su kungiyar ta ce a cibiyar Butembo akwai akalla marasa lafiya goma sha biyu da aka tabbatar suna ɗauke da wannan cuta ta Ebola. Sannan akwai mutum 38 da ake sa ido a kansu waɗanda ake zaton sun kamu da cutar inda har hudu daga cikinsu sun tsere daga wannan cibiya sannan ba a ga ko da mutum ɗaya ba. Crystal Lemme shine kakakin kungiyar ta Medicine Sans frontiere Yes, it is highly important to find those people or that last patient and then of course immediately. Ya ce lallai yana da matukar muhimmanci a gano inda mutanen suke da kuma mutanen da suka yi mu'amala da su tare da sa musu ido. Maharan sun farma cibiyoyi ne da bindigogi inda suka yi ta musayar wuta da jami'an tsaro suka kuma cinnawa cibiyoyin wuta. a jiya juma'a kungiyar likitocin ta ce ta dakatar da ayyukanta a cibiyar ta kamar yadda ta yi a cibiyar katuwa a farkon makon nan. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe biyun dare ne da minti hudu ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce ta kaɗi matuƙa kan yadda ake samun ƙaruwar aiwatar da hukuncin kisa a 'yan kwanakin nan a sudan ta kudu ƙungiyar ta amnesty ta yi nuni da yadda aka kashe wasu mutane bakwai a watan fabrairun da ya gabata amnesty mai hedkwata a london ta ce adadin mutanen da aka kashe ya yi daidai da adadin mutanen da aka aiwatar da hukuncin kisa a kansu a shekara wato 2018 baki daya a ƙasar ta sudan ta kudu wacce ke gabashin tsakiyar afirka a jiya juma'a mataimakin shugaban kungiyar ta amnesty a yankin gabashin afirka safe magango ya kira ga sudan ta kudu da ta ɗauki matakan kawo ƙarshen yanke hukuncin kisa a ƙasar a wata sanarwa da ta fitar a jiya juma'a kungiyar ta ce uku daga cikin mutanen bakwai da aka kashe yan gida ɗaya ne kuma ba a sanar da iyalansu ba sai bayan da aka zartar da hukuncin kisan saurara. To Dalla, har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai ina nan tare da matashiyar nan mai suna Maryam Laushi wadda ke cikin kungiyar matasan da suka yi fafutukar ganin an sanya matasa cikin harkokin siyasa sosai. A shirinmu da ya gabata Maryam ta yi bayani akan yadda suka kai ga cimma wannan nasarar. To yanzu dai gashi an yi babban zaɓe a Najeriya an kuma gama lafiya. akan haka ma na tambayi maryam shin wani kira za ta yi ma waɗanda suka samu nasarar lashe zaɓe musamman 'yan majalisa masu yin dokoki a najeriya sai ta ce yanzu ina so um, musamman maganan mata saboda mata a najeriya um, ana ɗan masu mutunci daga abubuwan da muke gani wa'yansu mata ba su da kuɗi ba su da komai za a kore su daga gidan miji ba wurin zama an ƙwace yaransu Um, ko kuma mace ta je tana neman inda za ta zauna a hana ta abubuwa da yawa da ya kamata kamar dukan mata da ake da bai kamata ba wasu mata ma suna mutuwa a cikin wannan matsala mm. ya kamata su fara tunanin dokokin da za a saka da zai hana mutane yi wa mata irin wannan wulakanci saboda in suka sa doka a kai zai zama cewa ya zama harkan ko 'yan sanda za su iya shiga magana ɗin. Mm-hmm. ya kamata a yi tunanin ma um, yara su almajirai da suke kan hanya ya kamata a san da za a yi da su iyaye su daina haifan yaran da za a tura su kan hanya suna roƙo kuma a sa su shiga makaranta makarantu su gyaru saboda mutane su koya a kuma ƙasar mai ya gyaru ai ana yawan faɗi a ce mata su ma suna da haƙoƙensu shin ya kike ganin wannan batun mm. haƙoƙin akwai su koko a littafi kawai suke ito eh um, akwai rights in mata amma matsalar shi ne ba a ba a bi ba a ba su rights din ba a kara din suna nan amma yan eh, sanda ba su bi um, su san yadda za su su taimaki mata kamar yanzu a Najeriya ai um, in a ce aka yi in kamar yanzu mace aka mata duka mm. tana da izinin da za ta iya ta ce za ta je wurin yan sanda kuma wanda ya mata duka ya kamata a kama shi amma yawanci mata suka tafi wurin 'yan sanda sai su ce masu ba abin da za su yi su taimake su saboda haka akwai abubuwa da yawa ko fitowar mata takara mata da yawa da suka fito an hana su yi kina gani an hana su yi ne mm. ko ko dai ba samu nasara ba ne na haɗu da mutane da yawa akwai wayanda suka samu nasara akwai wayanda kuma basu samu ba akwai wata ma da na sani ta ce za ta fito aka zo aka ce mata ba za ta fito ba sai da ta canza um, jam'iyyanta. To su kuma mata wani hanyoyi ne kike gani za su iya magance waɗannan matsalolin? Dama to ni mata abubuwan da ya kamata mu ba zai yi mu je muna ihu ne zai zuba za su ji mu in muka je muna ihu. Ya kamata mu gane ƙarfin mu a wayansu wurare yadda za mu kawo dalilai masu amfani in muna in muka ga wa'yansu da suka fito takara da su muka fito wasu za su fi yin aiki da kyau ya kamata a hankali muna ma mutanen da suke unguwanni da iyalin mu irin maganganun nan saboda su gane wa ya fi amfani mm. saboda haka in suna yi suna koya ma yara a hankali za a zo a koya daga baya ba kowa zai zo ya ji magana din ba amma a hankali ake sai wata rana in allah yadda za a samu a ga cewa yara sun koya kuma waɗansu mazan ma in aka ci sa'a za su ji su gani. wani irin kira kowace da irin shawarori zaki ba mata ya kamata mata su haɗa kai kusan rabin ƙasar nan mata ne saboda haka ya kamata mata su haɗa kai a abubuwan da ya shafe mu ya kamata a riƙa koya ma yara abubuwan da ya kamata tun suna ƙanana akan ma fitowa zaɓe kan shiga um, jam'iyya mutum ya zaɓi jam'iyya ya shiga kuma a yi amfani da jam'iyyan a yi abin da ya kamata mai kyau ma mm. wa'yansu ma kowa ma a gasar nan namu. sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya a shirin mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu Maryam Laushi da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. A wasu wuraren ana amfani da ƙarfi don a hana ko a canza wasu alƙalumma. Kasan jam'iyyar da ta ɗabbaka canja wato alƙaluma na zaɓe ta mai da shi sunna a Najeriya jam'iyyar PDP ce. Kasan shekara goma sha shida da ta tana mulki kusan banda zaɓe da aka yi na farko. babu wani zaɓe da aka yi na allah da annabi a jam'iyyar fili. jama'a barkanku da wannan lokaci mu da saduwa duku a wani sabon shirin full na tsaka mai wuya shirin nan na yau na musamman ne domin an ɗauke shi ne a nan cikin cibiyar da ake bada sakamakon zaben da aka yi a nan najeriya wanda kuma ba tare da bata lokaci ba zan hannun takuka nasiru adam elikaya da zai jagoranci wannan shirin daga can abuja gani nan a dakin. a karba da kuma gabatar da sakamakon zaben shugaban najeriya na 2019 wato babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa international conference center da ke na abuja ina kuma tare da wato wakilai biyu da ke wakiltar jam'iyyu biyu na farko ina tare da dr usman bugaji wanda shine wakilin jam'iyyar pdp wato babbar jam'iyyar adawar najeriya a wajen wannan sauraron sakamakon zaben sai kuma alhaji bashir ibrahim yusuf wanda wakili ne na jam'iyyar apa wacce kuma wannan jam'iyyar ko shi bashir su baya tare da ra'ayin dan takarar jam'iyyar pdp bari farko bari tambayi ka dr usman bugaji me zaka ce ne tukunna da wannan zaɓe ya kasance to da farko dai an samu hargitsi da kashe-kashe wanda wannan abun takaici ne domin zaɓe ba yaƙi ba ne ba magana ce ta ra'ayi ra'ayi kuma a tsari na rayuwa a ko ina mutum yana iya ra'ayinsa kuma don ka saba da ra'ayin wani bai kamata ya zama gaba ba bai kamata ya zama wani hatsaniya ba magana ce ta kowa yana son ƙasarsa ta gyaru amma hanyar da za a gyara ta ita ce ake shan bamban wani ya ganyen aka bi wannan za ta fi saurin zuwa wani ya ganyen aka bi wannan kila suna da ƙaya wani ya ce a'a wannan hanyar ba mu gane ta ko mu santa ba wannan duk abin da ya kamata kenan saboda haka abin takaici ne har abu ya kai da kisa ya kai ga fada ya kai ga bata tsakani da makamantan waɗannan saboda haka wannan kashe-kashe da aka ce an samu aurari da dama abin ci ne da fada da yaƙi muna fata za mu ga bayan su alhaji bashir me za ka ce kai kuma kan yadda zaben ya gudana to alhamdulillah gaskiya ne an samu ɗan hatsaniya a wasu wurare musamman a kudancin najeriya amma yawanci a arewacin najeriya gaskiya zaɓe ya tafi lami lafiya kuma bayan dai na farko muna takaicin rayuka da aka ce a rasa da kuma mutanen da suka aka kokona musu dukiya a wuraren da aka yi hakan idan aka duba za a ga cewa tsakanin wannan zaɓe da aka yi da kuma na shekara ta 2015 wannan ya fi tsari kuma ya fi nutsuwa ba a samu irin fitintunu da aka samu a irin zaɓuɓɓuka na baya ba saboda haka duk da takaicin cewa eh haka ne an samu rashin rayuka da kuma barnar dukiya muna ɗan samun ci gaba kaɗan kuma abin takaici da duk inda ka je ana rigimar mulki yawanci ba ta raguwa da fitina ka duba akwai ƙaramar ƙasa a duniya kamar ƙasar somaliya wanda su sun fi shekara 25 yanzu suna karkashe juna a kan wane ne zai mulkin wannan ƙasa amma sai mu allah ya sa a mu zaɓe ake yi ba a ɗaukan bindiga ba a ɗaukan makami sai dai akan samu 'yan ɓata gari waɗanda a cikin wannan tsarin na zaman lafiya da kuma zaɓe su kuma suna ah, wato shiga haƙƙin jama'a wato dr sun bugaji zuwa yanzu me za ce kan yadda aka fara kawo wannan sakamakon zaben menene mahangar jam'iyyar pdp to yanzu aka fara kuma kamar yadda ka sani idan an kai wannan matsayi mu matsayin mu sa ido mu saurara ba abu bane ba za ka iya canzawa sai dai labaran da muke ji a wasu wurare kuma ku 'yan jarida ku ya kamata ku taimaka mana a tabbatar da gaskiyarsa shine a wasu wuraren ana amfani da ƙarfi don a hana ko a canza wasu alƙalumma to amma dai yanzu ya yi wuri ka ce ga yadda abuwa za su wakana amma fatar da muke shine kamar yadda aka gabatar da wannan salun alun kowa ya karba ya gani kuma ba a yi wata rigima mu haka muke fatan sauran natijar ma duka za ta zo kuma a karbe ta in ma har da kai wani tsokaci da wani yake da shi a cikin lumana zai iya ɗaga hannu ya ce shi ya hango wuri kaza ba a kaza ba a rubuta ba don a canza alkaluman da aka kawo ba sai domin inda kwai ja wanda ma ba fatan za a yi haka a gaba to ya zama wannan yana cikin abubuwan da za a duba a ce eh lokaci kaza an ce kaza an ce kaza muna fatan abubuwan da su tafi cikin lumana kuma a ga masu lafiya kuma duk wanda ya ci ya karba a cikin mutunci wanda kuma ya faɗi shi ma ya karba a cikin dangana da haƙuri. zan yi magana a kan maganar ƙoƙari da ake ta cewa ana yi na canja kuri'u mu ma muna jin wannan labarukan amma ka san jam'iyyar da ta ɗabbaka canja wato alkalima na zaɓe ta mai da shi sunna a najeriya jam'iyyar pdp ce kasan shekara goma sha shida da ta yi tana mulki kusan banda zaɓe da aka yi na farko babu wani zaɓe da aka yi na allah da annabi a jam'iyyar pdp to idan kana jin jita-jita na cewa za a canja wato ƙuri'a to ba shaka to kasan da aka ce eh, wanda eh, ya ga wanda ya sara in ya ga bakin tsumma sai ya ji tsoro to watakila jam'iyyar pdp ce take ta kokarin wannan canje-canje amma kamar yadda bahaushe yake cewa kifi yana kallon ka mai jar koma wato dai kifin mutane ne dokta son bugaji na san wani kifi ake magana na san dai watakila ko daga yake ni a'a ni ba zan shiga cikin wannan ba <laughs> ah, kamar babban al'amarin ina ga kamar da na fara faɗa ra'ayi ne ita kuma irin wannan zargi da kwai shi daga bangarorin duka kuma abu ne wanda yake ya kamata ku 'yan jarida ku duba ku tabbatar kuma kamar da ake cewa ita gaskiya tana halinta ko da an ɓoye yanzu ko ma dai wane ne ke yi za a gane kuma ba wai sai an yi nisa ba kila ma cikin 'yan kwana ɗaya biyu ko kenan za a gane amma muna ƙara dogara ga ku 'yan jarida wanda kuke eh, matsayinku na 'yan ba ruwanmu ku duba ku gani ku tabbata mana da irin waɗannan abubuwa 'yan kun rubuta makaranta kuma idan da kwai buƙatar hukuma ta wani abu muna fatan ita ma hukuma za ta yi abin da doka ta ayyana. amma sun bugaji akwai abin da shi bashir yusuf ya faɗa ce sunna ce ta jam'iyyar pdp wato abin da ya faru a baya kenan ina so kamar wannan wannan al'amarin ne a wajena a ra'ayina yau babu wani bambanci tsakanin jam'iyyoyin nan ba wai kawai guda biyu ba manya har sauran ma domin in ka lura ai mutum nawa ne ya bar pdp ya shiga apc in ka duba manya-manyan da ke cikin apc ai duk daga pdp suka tashi saboda haka zance ne na cewa dukkan jam'iyyu ko kuma siyasa mu gaba ɗaya ta gurɓata. Eh, bashir ibrahim yusuf in ka saurari abin da dokta ya faɗa ya ce dukkan warma ya ce duka da duk biyu ma kusan manyan duka ɗabi'a su iri ɗaya to ba shakka akwai buƙatar gyara akan tsarin siyasar najeriya kuma wannan maganganu da ya na ƙarshe nema mun fi shekara talatin ne da malam usman bugaje muna ƙoƙarin yaya za a yi a gyara tsarin siyasa a najeriya kuma ana tare da shi akan wannan maganganu da ya na ƙarshe sai dai duk lokacin da wato ka fuskanci zaɓi dole za ka duba cewa wanne ne ya fiye maka sauƙi-sauƙi a zaɓin da kake fuskanta to duk da lalacewa abubuwa a gaskiya bai kamata najeriya ta koma wato inda ta fito ba ya kamata kamar da ya faɗa a hangi gaba kuma da abin da za a yi zama a ɗora akan abin da ake kai yanzu a gyara amma ba gyaran ba zai yi ta hasashen abin da wato ya faru a baya ba a ce kuma kansa za a koma kuma akwai maganganu da muka yi masu zurfi da ni da shi kansa dr bugaje din a kan me ya kamata a yi duk bayan an gama wannan zaben kowane ne ya ci zaben buhari ne ya ci tiku ne ya ci ko kuma wani allah mai bawa to lalle akwai bukatar gyara a kan tsarin wato siyasar najeriya ayi ya nuna yadda kake magana nan kamar kana mara wannan canji da aka samu na 2015 baya ne kwarai kuwa ana mara masa baya domin ya fi abin da muka samu a shekarun baya a kuma shi kansa na tabbata dr bugaji zai yarda da ni akan wannan sai dai a tafiyar ta canjin ma an samu tuntuɓe a wurare da yawa da suke buƙatar gyara kuma duk mai san gaskiya ai ba zai faɗa haka zai ce cewa wannan canji ai in ka lura ai yan najeriya ne baki ɗaya suka yunkuro suka tumbuke gwamnatin da take kan mulki a wancan lokaci suka kuma shi kansa dr bugaji yana cin wanda suka yi wannan gwagwarmaya aka samu wannan gagarumin canji da aka samu to amma kamar yadda kowa ya sani duk wanda yake so faɗi gaskiya a tafiyar an samu tuntuɓe a wurare da dama kuma wannan al'ada ce ta yau da gobe da kuma ta gazawa ta dan adam to amma dukan ya kamata da 'yan hamayya da wayanda suke cikin mulki ka zauna mu sa kafar kasar a gaba fiye da jam'iyya kuma a gyara duraren da ya kamata ya kamata a gyara su. Yawwa tun in haka ne Dr. Bugaje an ce yadda Bashir Yusuf ya faɗa kana cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya aka kawo canji aka juya PDP. Me yasa ka sake koma kuma yanzu ka zama wakilin PDP a nan? Eh to ai Bashir ya riga ya ba da ansa. An samu kurakurai da tuntuɓe. Ra'ayin nan ne ya sha bamban. Bashir yana ganin duk da haka a tsaya a nan a gaya za a gyara. Ni kuma ina ganin ɓannar da kurakuran da tuntuɓen ya wuce inda za a iya gyara shi domin mun ta yi shekara wajen uku da rabi yanzu ni dai abin da na sani ban san iya abin da shi ba shirya sani ba ba yanda ba mu ba a gyaran nan wasu mu kamar ni nan na ga kawai gyaran abu ne aka ce da kamar wuya gurguwa da auren nesa saboda haka muka ga mu je kila inda ga kofa da muke gani wannan ra'ayi ne in an bi ta za a fi samun gyaran da ake so tun dama a yi amma wannan kada ka ga laifin kowa idan ya ɗauki ra'ayinsa kowa da kwai abin da ya hango da kai abin da ya sani wanda wani bai sani ba kuma haka al'adar rayuwa take amma wannan bai ɗauke mu daga turba nan ɗaya ba da ta haɗa mu ya za a gyara ƙasa. To a gaishe ka Nasiru Adamu Elika kenan daga cibiyar gabatar da sakamakon zaben shugaban kasa da ake ci gaba da yi a can Najeriya. Za mu tsaya nan sai mun da sakamakon ne ya kasance mu damu ci gaba da makawar a kansa. Yanzu a madadin shi Nasirin da bakinsa Adiyu Mustapha Sokoto ne a Washington mun lafiya. Allah abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. Najeriya ƙasa ne uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya. da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya da Hausa da Yarba

bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. bar na ku zauna Najeriya ƙasa daya uwa daya uba daya. Idan kana Kano in kana buƙatar ku je iko ka zauna Najeriya ƙasa daya. ko a Najeriya, ya taimaka Najeriya, Najeriya, ƙasa uwa uba ma ya Gawat ya kai baka Najeriya, Najeriya kasa daya, uwa ya uba daya. Musa ‘yar adwa ya taimaka Najeriya, ya kasa daya, uwa daya, uba daya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya kasa uwa Atiku gwamna ya taimaka a Borno a Najeriya kasa daya uwa ɗaya uba ɗaya. Mustapha Shehu ya taimaka Najeriya, Najeriya kasa daya uwa ɗaya uba daya Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya kasa daya uwa ɗaya uba daya